أرأيت إن إذا دخل مراهقا هل ما كفهمت أن جد لا فطر لدى ما فيه تأخوة كذا نسيكي تغوانا في بسياني إنهم وند لو كتشي كولي إشبو مكة كنا مراهق فلم يتب بالبيتي حتى خرج إلى عرفة أقول قرآن فلما زار البيت بتواف الإفاضة كما داوشنا عرفة طاف تواف الإفاضة ونسي ركعتي التواف سوى ذكرنا هر على جل شاء ودا إني كون شاء عدورا تواف الإفادة كتير كون بناو دا إني وصفا بين الصفا والمروة بانا ثم فرغ min amril hajji daga nan shiga wata harkokin sai gama harkan hajjin sa ثم ذكر بعد ما خرج bayan ya gama abin da zai ya tafi sai ya tuno huwa qaribun min makkah bi makkah ya tuno ani aibai ka faɗi mana ba na ba bayi قال سيتي يرجع ويقرأ kamar rikici a ciki hmm? to wannan ma da zaka da haccan ka rame shi babu da ba za ka sai karatun ya tukun ka yi gaba ɗaya ba a yadda ka faɗi gaba ɗaya tukun ka yi kai ya ke ba ga shugaban ku ke faɗi, maganan ka ta farko ba ta kace gaba ɗaya ka sai ya sai ba to me za ka nan faɗi ko ne za ka ce ka yi nan ta faɗa ka gane kuranka wannan da dole ne maka ba yadda za ka yi tsoto hmm? ai za ka gane mutum ya yadda ku da bai yadda ba za ka gane daga maganar su fa ita ba kun ji ya farko ba ita ga ba sai karatun ya tafi ku yi shi yasa na sai ya jefa da da ke cikin zuciya to saboda kana kaga yanzu koma nan da yadda ko nan na tsaya maka da in ka fahimci nan da ke in ka bi shi za ka fa abin hanyar za ta Butun ke da nan ya fita wajen layi nawa ɗaya biyu uku hudu akan na biyar wanda shi ta karatun ya su kuku amma na karanta layi biyar ya ce nan ba komai. sai ba duka ita kwaikwaye ba da sai ka je ka ware min nan gadon hannun ya yi daidai amma guri kaza ya ta kwaikwaye min wai sallin rakatinin ya koma wai sa bai na safa wal marwa haka kenan sai an sake wannan sa'in gaba ɗaya kulto sai na ce waya kono alaihi damu fi kulli malik kaga an gama magana shin sai an yi irin wannan aika da ta yadda ake so yadda ake yi ba amma yanzu an gama akwai wani jini da za a bayar ko babu kala la li'anna hatainar raka'ataini saboda wannan innama taraka kuma min tawafin huwa ba'da kofi da wasu ba bayan kofi akai shi ba ba maganan daga nan ne ba wancan ɗuma ba ka gane shi ba to shi ba magana so ba wancan ɗuma ba gane shi ba da abin da ya bari yaushe ta'u ba sai da gama arfa ya zai da sun ba sai to wani ga irin wancan ne ba tun dai ya da ya arfa ya dawo yi da wasin dan magana a fili take illa zai na ɗaukar kanka sai ka sai ka bata saboda kana ya zo murahiku ne bai yi dawafi ba ya wuce arfa ya dawa daga arfa sai kawai sai isa ai ya kawo isa ai bai na kila ba ya kuma ya tafi gida bayan ya tafi gida ya tuno aka ce ya dawo ya sake tsawafin nan ya yi rakata ne ya je ya abu na ɗansa da aka ce to nan akwai jini sai malaka ce a'a in ka lura ai tsawafin ƙarshe ne na ziyara hmm? ma a fili ce na gama kanka tuko biyar kanka shi isa na kan mutum idan akwai wani abu zuciya ka ka cire shi idan ka biyo ka biyo kai da inda ka baka ko da daga can da baka kai da wancan to zaka fa illa duk kalmar da aka zo kanta sai ka haka ne eh haka ne bai da karatun farko ba ba na farko ne ba na bayan an dawo daga arfa ne shi nan maliku zai hukunci a kai ita innama tarakahuma min tawafi huwa ba'atul wuqufi bi arfa ne ya kai tawafi wa dalika al-awwal innama tarakahuma wancan ko kaga ba karatun yau ne ba karatun shi kan jin eh a ba maganan daga nan ne ba ni ba na son ka dinga kawo min yanzu na soke wancan daga kaga wannan wazalika eh, kaga wazalika al-awwal innama tarakahuma min tawafin huwa qabla al-khuruj ne ya bari ila arfata shine aka ce zai kaza عرفة فذلك فذلك الذي جعل maliku فيه كما wancan ne aka sa masa jini tunda bakatun arfa ne wancan abun da rikicin sa ya auku wannan koyar bayan arfa ne rikicin ya auku wa hada rajulun murahikun ka gani wannan kage sake mai ta maganar farko jama'a asali yake na gaya kai ka rudi ka ci da ka tafi can kabar nan ba ka gane nan ba ka tafi can za ka haura da ƙarfin tsaye ake yi na ارجي إلى الوراء فالتمسوا نورا وضرب بينهم حين أكبر زور لك وهذا لا إله ولا إسابة وفقد إكبر نك بكم بافيها باحثين كفاية دولة كدعوها إذا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا كذا yanzu bayan ka كان ka nemo nuru ka koma ka nemo nuru ai gogawa ka tawo sai dai can lahira an ka ba dawa ka rasa nuru ka rasa shi wannan kowa ya gane shi ne kadai ba gane ba ba zai hana mu dora abu ba kultu an zai zaba da ya mu dora kultu aga ai santa mai tambayan kalma mai tambaya menene yan gidansa masu tambayan kaza masu tambaya ga wani wawun kasa ce ga wani wawun na kallon sama kaga sun riga sun gane wannan karatun jiya kowa ya santa a wani mufsila cikinsa kultu libin al-kafin rahimallahu ibn kasir أرأيت إذا لم يذكر هاتين الركعتين kaga ci gaba ne da karatu idan kila masu masu jama gaba da aka tara shi wuri guda ɗaya ko ga shi can na kallo daga nan ba tsakin layi ba bukoma ba fuskau ba matashi a to ina ba za ka gane ko ƙwallon irin ta zace kai duk ba kai kuɗi da ganin jayi a rage ciki ake cewa da ya ji komai ya cinye ya cinye albashi ya cinye menene ne shi ma an cinye ya yi shi da saurako to ka kara min ilimi ya isa yanzu magana mu ce da dide ma ba ta yi shehu ba hawa ta fasara. Iza أرأيت إذا لم يذكر هاتين الركعتين من الطواف الأول هو الذي قبل الوقوف وأن الطواف أول الركعتين فيها أو من الطواف من الطواف طواف الإفاضة دخل مراهقا كذا سنة مقدارية إيه، ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت zalika fa zakara zalika tuno wannan da ma balaka da yabo bayan kai da yabo ya tuno bai tawafin nan bai rakat rakawa sallah nan ba au tabaada min makkah ko kuma tafiya ma dai kai nesa daga makkah kaga irin su mu ka tsallako su dan ka kawo shaji ko ka shigo mai tuduri ka tuna da akwai wannan yake za ka koma da can da nan ina shi nisa in hmm? karanta ya nisa tubakata kala kala malikun yamdi kawai ita ko gida wayar ka orka a tai ne haisu zakara kuma nan inda ito na sai sallake su aka manta wannan wali yau ba zai hana gobe ba yan gaje ba ka gane ka kai ka je ka buga ka buga ka sake komawa ka je to yanzu zan sake komawa cikin wancan hatsari dan da wuya a gaya min ba ke shekarun biyan ma abin da kake amma fa kuma fa za ka sha faɗa dan ga alaihi da ta shi shi je karatu je aje shi sai can aka je ma bayan ya manta ya kore rai da ibi shi ne za a yi shi قال قال مالك رحمه الله يمضي بين دو إيه، بين دو ويركع الركعتين حيث ذكرهما وليغرق بذلك الدماء هذا أنا شيني أكي كاتي أنزبر دجين shine shine muke magana ko a ina za a zubar da jini a nan ko a ina a dole maka ne za a je ai babu wani wahala a cikin sa to ko da ma misali aka ce sai ka koma da kanka in ba kawai hakin ka gari da ke ba Allah ne bai bari kana da ra'ayi in Allah ce ika kaza ba musulmi kan waje ka aikata ka za ta kare in rayuwarka za ta fita dole ka je ka yi shi ka daina nema wa kanka uzuri aikin Allah abdun anta mamlukun ta taɓa da wala shai illa ka tambayi akwai wani dan abu akwai babu kawai abin da za a yi kenan a iya sani na ni shi kenan kawai kamanya amma ka gana akwai sauki za ka iya turawa a yi mahada hmm. ka mutu ba su da ai ma lokacin hadayan dole ai sai shekarar tsara biyu ai shekarar da ɗan dama dama kenan tun ta hadaya alhazai za a yankawa sai dai ka ce ka ware dukiyar shi ma dai da haɗe ina da koyi sai ma ka je ka yi wannan yankan ɗin yayi tun da dai makka ne nan ne wurin yin kuma lokacin shekara ta ƙare ai kwan ka tura da wuri ko umra ko mai ba a ce fa dole sai ka je ba ka lura daga iya akwai wanda suka je umra nan ba ka ga wanda zai je umra nan ka ga je masa to dan Allah a kai mutum miskini yace nawa za ka biya ne da ya je yi maka rabi da rabi ya sayar da abun da ya yi mene ne bai da bai ce nawa za ka biya ne ya duba ya duba ya ce to dala goma ko dala dubu daya sannan kuma ya ka kuɗa wannan shi kuma wani abin da za ka abin da shi riyal ɗari uku ko a kai ko na manta yadda muka sai rabarin mu da shi wanda za ka yi dan ba'i sannan kuma ka ba ka ba to me ka samu je ɗauki nauyi ka da ije ki maka rufa rufa ba bai bai ce ai ai wanda wanda ya fito yake biya ne kaza akwai mai ce ba komai abin ba zai gaggawa ba wannan mai ba komai malam ko lura mutu shi ne sai dai mu zukatan mu mun fi son banza an da ma ba zan yi ba sai an min kaza da in kai masa kaza za ka sare zai ma da gaske da ana ya samu ya hada amma dai alaman wanda zai maka shi ne da zai biya ni kaza sai dai in akwai kunya a tsakani wani zai ce maka ma ba kuɗin yanzu na je zan yanka raƙumi na manto ba na manta wannan raƙumi aka ce raƙumi zan yanka ainihin getsu zai shi zai shi ke kai ana bi na wajen raƙumi yanka je ka yanka ko kai santa zan bashi kuɗi wancan dai ba zan ba shi kuɗi wa ije yi ya zan ba ka Thank hmm? you. ya ai wannan mu a Najeriya maganar malamai a Najeriya tana da matsala yau wa kasar tukiyar bukatun to ma'aikatan can ba ke zai iya samu Tuka akwai kamfanoni a can nan ma akwai kamfanoni amma kamfanoni da nan Allah gidan amma can akwai kamfanonin da suke in ka ba su kuriyar da su ma da kusan an fi sa ran gaskiya a wurin ko ina ana amma an fi sa ran gaskiya da na kan wanda kamfanin da bai da gaskiya ma ana ga da wuya a can su daina ya aiki to yanzu dai wannan ku bari ni aiki na in karanta muku kokari amma in ce zan je nema muku wannan ban yi alƙawari ba to sun da kullum a yi abin da zai yi ba zan iya ba ko kuna iya kuma bincika da kanku kamfanonin akwai kamfanin masu zaman kansu ai an yadda duk ba sai an yi musu ba da Allah wani da yadda zai na challenge din wani saboda za ka da wuya ya fi kamfanoni kuma kamfanin karkashin ba yanzu ba muna da nabda ba ga da an rubuta mata nabda ta kalle ta mai kyau ka ɗauke ta sai ta kai in ka sa littafi wannan kafin ka je gida ya bude kuma ai nabdan taruwa in a ƙasa magana duk abin ka san kansu ba amma za zai nabdan nan hmm? to ba ta kai nabda ba kai ba sa ba sa aikin ba sana'o'i ba sa shiga ciki to na ga dai kaga ruwan nan ai za ga da ko ke sha abinci ne to ala ayyati halin dai abin da ke nufi akwai kamfanoni masu duba wannan abu in an yi yaudara masu duba abu ga shi an kai musu sun sa hannu an yi komai kuma ba abu ma wani shi yasa to kaza za ka yi hulɗar da su za ka akwai tsohuwa hulɗa da su Thank hmm. you. a ah, ni dai gaskiya ba zan iya ba dawa ba ba wani wani a najeriya da zan ba su ko su wane ne wani ni dai kam ni na ce amma kai sa kudin ka na fi gamsu an ce getso je ka yi bin hadda yake haddi ta kai ba haɗi ba ne ba ya. na yadda je getso je ka yi min ya? don in ci amana na shi ma ya fanya ci amana amma wani banki wani wane ne ban yi da malar ba zan yadda da banki ba wai a cewa ga majin musulunci ga jajja a na an bankin musulunci Allah ya fada sa kai kudin ka ciki sun ce musulunci suke yi a eh, kai kudin ka amma ni ba ka ga halin da yadda da ke da na fahimta ومحل هذا الجني a قلت لابن القاسم أرأيت إن أوقفت علي dan wani sabon من inda jana tsaya da hadayata bi arafa fadalla minni ta kace ne fa wajadahu rajulun wani mutum ya samu hadayan kana ko daga wannan ga alama ga wane ne sai ya yanka ta mina لأنه رآه هدايا أيجزع عني زي من هدايا في قول مالك إذا أصبته نفع ميشي بتثبت الحلق من أنك ينكى وقد نحره قال بلغني عن مالك daga gare shi ba. amma yadda jan magana ta same ni daga maliku annahu qala uku. إذا نهره الذي نهره من أجل أنه رآه هدايا إن سوكي ya سوكي شيء سبب يا بنش هدايا قال وأرى ذلك ولم أسمعه ni wannan gani wannan abu walam asma'ahu min malik ke daga malik ba a kaga ga na gani ba ni na je wa yawa an gama wannan kulto oh ba ba ba an yi ba ko da ke ba ba ba gaskiya imamu eh, mai cewa ibn qatil ne ga kaza kaza akwai kanunun shi tambaya qultu li ibn qatil kaza kaza kaza kaza shi kuma yace qala qala malik kaza kaza kaza to haka ya danganta sai ka kalli sigan maganan daga waye aka taso duka dai mutum uku ne ibn qasim ala musanun ibn qasim maliki